gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce a shirye yake domin ganin ya gudanar da ingantaccen babban zaɓe a wannan shekara ta 2023 duk kuwa da barazanar masu zazzafar bukata da mayatar hawa kujerar mulki ko ta halin kaka. Zargin matar shugaban hukumar tsaron farin kaya SSS da wuce gona da iri wajen yi wa dogara dogarawanta umarnin kama ɗan takarar gwamnan Kano na jam'iyyar NNPP Abba Kabir Yusuf tare da barazanar za a iya kashe mai taimaka masa a filin jirgin sama ya janyo wata sabuwar a fagen siyasa. Ɗan takarar sanatan Kano ta kudu a jam'iyyar NNPP Honorable Kawu Sumaila ya ja hankalin masu tunanin yin magudin zaɓe da sayan ƙuri'un talakawa a wannan shekara. Cewar aikin gama ya gama tunda jama'a sun mika wilayar jagorancin su ga amintattu har da yin alkunuti. Duka dai a cikin wannan shiri na kowane gauta. Masu sauraro Assalamu alaikum Ibrahim Ishaq dan uwa Rano ke muku sallama a cikin wannan shiri na kowane gauta da ya kunshi tsantsar ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya. Kamar yadda sashe na 39 na tsarin mulkin ƙasar nan ya ba da dama. A yayin da ake ta hasashen makudan kudaden bashi da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari za ta tafi ta bari ga magajin buzin fadar mulki ta Aso Rock a matsayin wata babbar barazanar tattalin arziki da sabuwar akuba ga 'yan Najeriya. Masu tsinkaye kan abin da kaje ya zo cikin sha'anin mulki na ganin ya kamata a yanzu hankalin dukkanin 'yan takara ta shugabancin kasar nan ya karkace ga tunanin yadda za su bullo wannan barazana idan sun samu dama tare da gaya wa jama'ar kasa irin dabarun da za su yi domin ganin burin su na farfado da Najeriya ya tabbata gaskiya. A mafi yawancin lokuta dai ana jin motsin 'yan takarar a wuraren taruka daban-daban suna fayyace irin dabarun su na mulki sai dai kuma babu wanda aka ji karara yana yin magana akan wannan tarin bashi da akalla zai doshi naira tiriliyan 77 wato dai gwari-gwari ta bahaushe naira miliyan dubu sau dubu 77 shin ya yaya mutum zai yi da wannan kasar gumin bashi idan aka ce ya zama sabon shugaba wasu daga cikin mutanen ƙasa na masu ra'ayin cewa yanzu ya kyauta hankalin mai yankan kaba ya koma garina wato dai a haɗa wata muhawara tsakanin waɗannan 'yan takara a ji da kowannen su zai tunkaru wannan bashi da kuma sabbin dabaru da zai bullo da su domin tayar da komaɗa tattalin arziki da ma inganta sauran ɓangarori na mulkin jama'a. Ko da dai gabanin haka shi kansa shugaban ƙasa na faɗe yana nanatawa a gaɓoɓi da dama da yake samun damammaki domin aika sako ga 'yan Najeriya cewar kowane ɗan ƙasa ya kwantar da hankali ya sha sa kuma ya shirya yin amfani da ƙuri'arsa ta hanyar da ta dace domin idan akwai aikin ƙwarai guda ɗaya da zai bari shi ne zai tabbatar ya tsaya tsayin daka domin ganin an gudanar da sahihin zaɓe kuma ingantacce da zai zama karɓaɓɓe ga kowa. Wannan albishir na shugaban ƙasar a karo na gaba ya fito ne a gabar da ya karɓi bakuncin wakilan jakadan jamhuriyar Burundi a fadar mulki ta Asorog, inda ya ce a shirye yake iya tsaya tsayin daka domin ganin hukumar zaɓe INEC ta bawa 'yan ƙasa abin da suka zaɓa, wanda wannan ƙuduri nasa na zuwa ne a gabar da zargi ke ƙara ƙarfi akan waɗanda ake samu da laifukan sayan ƙuri'un talakawa da kuma nuna alamu a bayyane dangane da ƙudurin masu fatan yin maguɗi ko kuma dai cin zaɓe ko ta halin ƙaƙa. Wannan tunani shine ke ƙarawa masu hamayya ƙwarin gwiwa da kyakkyawan zaton cewa abin da suke gani a zahiri na yawan jama'a shine za su gani a zahiri cikin akwatin zaɓe tunda dai shugaban da ke kai ya ƙudurta aniyar tabbatar da gaskiya da adalci domin ko a kalaman alhaji adamu indalahi harba sabuwa na ƙungiyar gobe ta allah ce turakin dutse lokacin da yake ganawa da mata iyayen gije a mazaɓin harba sabuwa da harba tsohuwa da ke jahun can a yankin jihar jigawa don ba su tallafi ya ja hankalin dukkanin mutanen wannan jiha da su yi zaɓin cancanta idan lokacin zaɓe ya yi ko don raba yari da ɓarawo. Ranar zaɓe na farko idan muka fito ga baki mu muka zaɓi jam'iyyar PDP mai girma a tiku Abubakar shugaban ƙasar Najeriya mai jiran gado ya ci zaɓe. Zaɓe na biyu za a kira goron gayyata kan cewa mai girma Dr. Almustapha Sule Lamido ya zama zaɓaɓɓen gwamnan jihar Jigawa da yardar Allah. Daga an ce Santiraki ya ci zaɓe, ƙuri'un AA harɓau akwatuttukansa sun cika har da rara. Za a kai cin zaɓe ne mai yawan ƙuri'un da ba za a iya mutu da magudin ba ma. Amma ta ina za mu kai ga wannan nasarar ranar zaɓe. Idan kowace ta tsaya ta ci akwatinta mun kai ga nasara kuma mun ƙona tsintsiya kuma mun kai su ƙasa Kammala jawabin Adamu Indalahi ɗin sai ita ma Hajiya Amira Hussein wacce ke rike da kujerar shugabar mata ta jam'iyyar PDP a mazabar harbo tsohuwa ta fara mayar da jawabi na nuna gamsuwa dangane da irin rikon da Adamu Indalahi ke musu da kuma gobe mai haske da suke hangowa a ƙarƙashin mulkin jam'iyyar PDP. Ina godiya da Alhaji Adamu la mun gode Ubangiji Allah isaka masa da alheri. Na saba jajircewa shekara takwas muka muna jajirta kuma PDP PDP ita ce matankwacin PRP ta da. Kan a lokacin su gwamna rini ke yawo, ka zaure, Kaduna ba inda mu je ba tun mutumin da izo ya ba da abin duniya ice wai APC ce za ta ci gaba wallahi yawan ƙarya. Taliya muna cin ta naira saba'in yanzu ya cin sa ɗari hudu za ka ci. Kwanan shinkafa ɗari biyu muke auna yanzu ke ta dubu da ɗari biyar za ki ci shinkafa. Idan kunne ya ji, jiki ya tsira. Hajiya Amira Hussaini kenan shugabar mata ta jam'iyyar PDP a mazabar harbo tsohuwa cikin karamar hukumar jahun da ke jihar Jigawa. Sai dai gabar da suke da yakinin samun nasara wani sabon tsokaci daga dan takarar sanatan Kano ta kudu a jam'iyyar NNPP Honorable Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila ya sake fito da zahirin abin da suke jin tsoro idan lokacin zaben ya zo tare kuma da gaya wa duniya cewar masu waccar mugunyar ɗabi'a ta neman mulki ko ta halin kaka dole fa su fara shafa wa gemun su ruwa domin mutane a yanzu sun hassala zuwa zuwa ga matakin fara yin alkunuti ga waɗanda suke son kwace musu abin da suka zaɓa ko waɗanda ke kewayawa suna sayan ƙuri'un talakawa. Muna ta jin raɗe-raɗi musamman a Kano ta kudu cewa za a rubuta ƙuri'a ko za a saci ƙuri'a ko za a canza na'ura ko za a yi mai dama mun yi zaton za a iya cewa hakan. To amma dai mun ɗauki ƙwararren matakai mataki na farko shine za mu ci gaba da wayar da kai da jan hankalin mutane da cewa su tsaya tsayin daka su kare ƙuri'a su hana azzalumi zalunci su kuma kada su yi zalunci. Mataki na biyu za mu rubuta mu sanar da ita hukumar zaɓe da duk wasu cibiyoyin dimokuraɗiyya da jami'an tsaro mu ji hankali a kan wanda suke irin wannan furici-furici. Mataki na uku kwa shine tuni dama malamanmu da jama'a gaba ɗaya sun ɗauki mataki na addu'a da haka muna kira ga mutanen mu su tsaya su karanta Qur'ani su yi tawassali da shi a cikin masallatai duk mutumin da yake kokarin ganin ya saci ƙuri'a ko ya yi wani abu na zalunci mun sani Allah ya fi karfinsa Allah ya karya shi. Honorable Suleiman Abdulrahman Kawo Sumaila OFR kenan ɗan takarar sanatan Kano ta kudu a jam'iyyar NNPP. Da yake gabar ta zo kan 'yan takara a wannan kujera, shi ma dai takwaransa na Kano ta Arewa Dr. Abdullahi Bici Mun ji nasa tsokacin na yiwuwar samun nasara idan lokacin zaben ya yi, a yayin da yake kaddamar da yakin neman zabensa a karamar hukumar Tofa. mai girma gwamna tofa tana mata albishir ko gobe a karamar hukumar tofa a ajiye akwati zaben shugaban kasa za ku zaɓi kwankwaso zaben gwamna za ku zaɓi balaraban gwamna zaben sanata fa za ku zaɓi babbamici zaben majalisar wakilai fa za ku zaɓi cobe zaben majalisar jihar fa za ku zaɓi Shehu Muhammad Bello zaben majalisar jiha da wakiltofa za ku zaɓi spika ranar zaɓe al'ummar tofa za su fito da katin su za su zaɓi NNP. Honorable Dr. Abdullahi bafa-bici kenan ɗan takarar sanatan Kano ta Arewa a jam'iyyar NNPP mai kayan marmari. Amma dai a lokacin da yake wannan tsokaci, su kuwa magoya bayan ɗan takarar sanatan na jam'iyyar APC irin su Usman Gadaga. Gani sake yi jam'iyyar NNPP ɗin ma bata wani kafu ba ballantana ta iya kafa kujerar mulki. Don haka talakawa su yi wa kansu karatun ta nutsu domin gane inda ake amfanar da su. Jam'iyyar da ma har yanzu ba mu da masu hancin cewa an mata rajista ko ba a mata rajista ba. Ga wanda yake testis and Justice Barau Jibran ya kawo aikace-aikace ya amfanar da al'umma mutum ne da yake miƙiya a majalisa ya gabatar da ƙuduri motion ko bill ko ya supporting mutum ne wanda yake rike da kwamiti na budget planning to idan ya koma zai iya zama sanar president jama'ar arewacin Kano lokal gaman sha uku maza mata matasa 'yan kasuwa manoma makiyaya ƙungiyoyin ɗalibai mafarauta ku saka alkhairi da alkhairi ku kuma zaɓar Barau Jibrin Aimaliya domin ci gaba da amfanuwa da waɗannan kaɓakin tagomashin aikace-aikacen alkhairi da ya samar kowa ya shaida barau ya raba mahina ya raba motoci ya raba shanu ya raba garmomi ya raba injin ban ruwa ga manoma ya gina makarantu ya gina asibitoci ya gina hanyoyi babu wata sakta da za ka ɗauka barau bai taka rawar gani a kanta ba Matashi Usman Gadaga kenan ɗan jam'iyyar APC a yankin Kano ta Arewa. Duka dai a wannan yanki, amma yankin ƙananan hukumomin tufa da dawakin tufa da Rimin Gado, mun ji wani sauyin sheka da kamar Adam A. Adam Rimin Gado ya yi daga NNPP ɗin zuwa jam'iyyar APC ta hannun Honorable Abba Abdullahi Ganduje, wanda a yayin taron nesan ta kai da jam'iyyar ta NNPP, ɗan sarauta ke faɗin sun gaji da kiwon makahon kare. tun da muke a wancan tsarin watan tafiya akalla shekara goma sha biyu kenan ba mu taba samun wannan karramawa da wannan abubuwa da wannan mutane suka ɗauka za su yi mana ba gashi sun zo daga kansu domin su taɓa tabbatar muku a gaban ku ba wai labari ba ba wai kiran waya a kira mutum ya kashe ba kun yadda da na samu takara za ku bani ƙuri'ar ku to da wannan ne muka zo muku da canji canjin da muke tunani in Allah ya yarda ba za ku ji kunya ba mai girma zababban dan majalisa za mu kira shi a yanzu ba wai dan takarar mu ba akwai iyaye matanmu da suke a nan gurin kannan mu yan uwanmu da sauransu ba mu da wata babban matsala da take a wannan garin namu kamar makarantar islamiyya ku faɗawa wa abba Hakan ne ita ce magana ku Comrade Adam A. Adam dan sarauta Rimin Gado sabon dan jam'iyyar APC a yankin karamar hukumar Rimin Gado. Karbar mutane irin waɗannan cikin jam'iyyar APC ba sabon abu ba ne domin shi kansa Comrade Awal Yahaya ɗorayi da ya shahara wajen yi wa APC din hidima ya shigo yana faɗin cewa a kullum tafiyar su ƙara kamshin turare ɗan goma take yi domin nagartar Dr. Nasir Yusuf Gawuna. Ya je duba islamiyoyi ya biya ta tsangayu makarantun almajirai saboda littafin Allah suke karantarwa cikin almajiran nan an jima ba a je gida ba suna kabbara suna cewa cewa ga baba ga baba Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya ce tabbas ni mahaifinku ne kuma insha Allah za a ƙara dawo muku da kima da darajar mutanen ƙauyuka suka taru suna ta kuka godiyar ma ta kasa yiwuwa ya rarrashe su ya ce ku kwantar da hankalin ni'ima ce ta zo muku suka ce su sun mamatsu matsu a wannan zaben Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ya zama gwamnan Kano tun kafin ya zama gwamnan ana ganin irin wannan ta. goma shi na alkhairi ina kuma ga a ce ya zama gwamna ana cikin tafiya zuwa za a koma gida kawai ya tuna aka koma aka biya ta gidan mahaukata aka ji aka kai musu ziyara ɗaya daga cikin masu kula da majinyatan ya ce ce shi dai bai taba ganin shugaba mai adalcin Dr. Nasiru Yusuf Gawuna ba yace su sun saba sai dai ayo musu aike ce amma yau gashi da kafarsa tun da yake bai taɓa yin zabe ba wannan shekarar zai fara zabe saboda ya ga adali shugaba wanda ya damu da matsalolin talakawansa ni da man can ban san wata jam'iyya ba face mai alama tsintsiya ita ce jam'iyyar APC alhamdulillah mu fa mun gode wa Allah ko ina da ko ina ƙara samun karɓuwa. Kamarar ya Yahaya Ɗorayi kenan ɗan siyasa a jam'iyyar APC Kano. A makon jiya ne dai ɗan takarar shugabancin ƙasar na jam'iyyar APC Bola Ahmed Tinubu ya zo jihar Kano kuma aka motsa siyasa daidai gwargwado tare da sanya masa kiɗa ya kuma cashe ya yi rawa. Wanda cikin 'yan siyasa da suka yi tsokaci har da Yusuf Zara mai kundin kaza a jam'iyyar PDP. Tunumbu ya kwashe mutane ina kira ga 'yan Najeriya musamman samarin Najeriya ku kiyaye kaɗan takarar mu jam'iyyar PDP a tu kar ku zaɓe shi saboda mutuncin ku kai faɗan jam'iyyar PDP ne mai sauraro zai ce wannan wani irin abu ne a'a mutum za a yi ba jam'iyya ba wannan shi ne kundin kaza ai magar da ake mun hangi ce wani gudun da ba za kai ba wallahi kwanciya ta fi shi tunumbu ya kwashe mutanen da fa izo iga jama'a gurin dankar ba masa tsinke sai ce kai zan yi rawa zan dance saboda shauki da nishadi da ya samu tunumbu. Wata amma sai suke su akwai wanda dan takarar shugaban kasa ne kur kuskure tsalle idire kwasusuwan nan na sa scrap ne ina mai tabbatar maka sai sun zazzage to ai shi ma Bola Tinubu ana kalubalantar sa da ba shi da cikakkiyar lafiyar da zai iya gudanar da Najeriya kasun sa fa scrap ne a jama ne aka zuba masu in ya kurkure yi tsalle idire wannan soke din ya zari ai magana ke tunumbu ya ci zabe 2023 ta Allah ce mu Allah muke roƙo ba shi! a idan ka ta dan arewa ba dan arewa ne ke mulki ba wai suna kuka tunumbu zai gyara ya ce zai bude boda zai taimaki mutane Yusuf Zara kofar na isa kenan shugaban PDP kundin kaza a jihar Kano. To amma duk da wannan hidima da kundin kazar PDP ke yi, shi ma Manu Uche Mai Goro tsohon dan jam'iyyar ta PDP ya leko yana ganin cewa APC fa ba jam'iyyar zaɓe bace a wajen talaka, musamman ganin yadda 'yan takararta suke ɗaurewa sharholiya gindi har ma aka jiyo tunubin na cewa babu abin da ya kawo shi Kano face rawa. kai talaka ashe baka san kanka ba yanzu a wannan zamanin na kaka na kai da APC ta samu a cikin masifa har kai ne za a kira wani dan takarar shugaban kasa wai ka fito akan naira ɗari biyar. waye suke ba ɗari. Mai girma engineer Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa shine abin zaɓe a jam'iyyar ampp mai kayan daɗi. Kash wannan ɗan takarar shugaban kasa na jam'iyyar APC haka zaka saka wa al'umma wai a rasa abin da za a sa maka sai kiɗa wacce manufofi ne da kai na ci gaba a Najeriya da zaka ka kawo mana. Ma baka je an bata manufofin ba ne yadda za su bunƙasa tattalin arziki da dawo da darajar masana'antu da inna lillahi wa inna ilaihi raji'una talaka da ya san kansa talaka ne zaben jam'iyyar NPP mai kayan daɗi ta injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso shine ci gaba ni dai da in zaɓi Tinubu ko in zaɓi Atiku gwanda in je in zaɓi Peter Obi saboda me saboda manufofinsa ya fi nasu in ba injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso sani a takarar shugaban ƙasa ne mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ina so in kira ga Alhaji Gamba dan Fas ka ci gaba da irin gudunmuwar da kake bawa Manu Uche Mai Goro kenan sabon ɗan jam'iyyar NNPP gidan Kwankwasiya. NNPP ɗin da kamar yadda kuka ji tun da farkon shirin ɗan takararta na gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya gamu da fushin matar daraktan SSS a filin jiragen sama na Aminu Kano wadda kamar yadda rahotanni suka bayyana Aisha Bichi wacce mata ce ga shugaban hukumar tsaron farin kaya SSS Alhaji Yusuf Bichi ta yi umarnin a kama ɗan takarar gwamna na NNPP Abba Ke Yusuf tare da umartar dogarawanta su kaddamarwa magoya bayansa babu abin da zai zai faru har ma da umarnin a hallaka wani mai ɗaukar hoton bidiyo da yake taimaka masa a lokacin da ake wannan balahira. Lamarin da yi bayanai sun ce ya yi kamari ne sakamakon yadda tawagar magoya bayan abba gida-gida ta janyo tsaiko wajen kasa tashin jirgi a kan lokaci. Lamarin da aka ce ya ɓata ran madam har ma jami'an da ke bata kariya suka fara dukan kan mai uwa da wabi ga mutanen abba. Batun da aka ce ya tilasta ɗan takarar ya yi tattaki har zuwa gare ta domin kokawa kan yadda jami'an nata ke yi wa mutanen sa rotsi amma kuma shi ma ta yi masa maganganu masu kaushi har da ikirarin sanyawa a kama shi da kuma faɗin cewa ba za ta taɓa bari ya zama gwamnan Kano ba. Bayan wannan tarkatarka wacce ta ƙare da rashin fahimta har hajiya Aisha Bici aka ce ta turje ba za ta hau jirgi ɗaya da Abba ba. Wasu rahotanni sun ce daman ba wannan ne karan farko da madam ɗin ke amfani da jami'an tsaro suna cin zarafin mutane ba. Domin an zargi cewa irin haka ta faru tsakaninta da telanta a kwanakin baya a Abuja inda shi ma aka ce ta yi umarnin alakaɗa masa duka sakamakon rashin kammala mata aiki akan lokaci. Shin komai hukumar ta SSS ke gani kan wannan al'amari? A sakon karta kwana na SMS da muka yi musaya da masu ruwa da tsaki a hukumar sun ce ba sai sun ce komai ba domin wannan wani sharrace-sharrace ne na mutane wanda ba shi da tushe ko makama. Shi ma ɗan takarar gwamna na NNPP ɗin duk ƙoƙarinmu ba mu ji daga gare shi ba, amma dai 'yan siyasa da dama sun fara tofa albarkacin bakin su kan wannan kiki kaka. Inda Ado Yalo TV ke ganin cewa gaskiya da sake kan yadda da ɗan takarar ya ci mutuncin madam domin kulbace ta yi barna amma ake cewa jaɓa Wannan abu abin takaici ne ma yadda ita Hajiya Aisha bace ba 'yan siyasa bace a ce harin ta'addanci ya bar kan 'yan siyasa ya bar kan maza ya kuma kan mata bisa wannan abin takaici da Abba Kabir Yusuf da magoya bayansa suka a Airport Mal Amir Kano ba za mu bari ba dole mu yi kira ga mai girma shugaban da ya tsaro ta Najeriya ta 'yan sanda da ɗauki mataki akan Abba Kabir Yusuf duba da a baya irin wannan harin ta'addancin 'yan kwankwasiya suka yi wa tsohon shugaban ƙasa gayi Umar musayar aduwa har ma suke masa kan jaki sun irin wannan harin ta'addanci ga mai girma bisan sadarwa malam dr isa ali ibrahim fantami a yafa malam amir kano haka zalika yan kwankwasiya sun irin wannan harin ta'addanci ga mai girma tsohon gwamnan jihar jiga salami do karu wallahi irin wannan harin ta'addanci yan kwankwasiya sun yi ga mai girma gwamnan jihar kano dr abdullahi umar ganduje to matukar aka zuba ido yan kwankwasiya suka ci da irin wannan harin ta'addanci da cin mutuncin yan siyasa don ma ba yan siyasa musamman ba mata to mu ma nan gaba idan sun ƙara ba mu za mu ɗauki mataki matukar ba a kama abba kabiru yusuf an hukunta shi ba Kammala jawabin Ado Yalo mai TV ɗin sai shi ma babban Alhaji Sagagi ya leko ɗauke da nasa martanin yana ganin cewa ina ruwan biri da gada da har za a ce wai Abba shi ne ya kawo tseko a tashin jirgi mulki dai na Allah ne kuma a cewarsa shi ke bayarwa ga wanda ya so ko da magauta ba sa so. Wane ne Abba da har jirgi zai tsaya sai Abba ya zo muna so mu gaya miki Allah shi ke ba da mulki ga wanda ya so shi yake karɓa ga wanda ya so muna roƙon Ubangiji ya bawa Abba amma na sani ba ku ne ɗazu ba kuma yanzu ku ne kuma za ku ku tafi babu abin da wani zai iya wa dan adam sai Allah kuma jirgi da ya jira Abba Kabir Yusuf mutuntawa ce kauna ce kuma ba laifi bane kuma muna so mu gaya wa duk mutanen jihar Kano zabe dai mun shirya babu gudu babu ja da baya za a yi zabe za mu tsaya cak sai an faɗi zabe Abba Kabir Yusuf ya ci mutumin da ya je ya bada hakuri ya ce ta yi hakuri ta ce in dai ita ce ba za ta bari Abba ya ci gwamna a jihar Kano ba a ke ce Allah fa'isa na hanga zai karɓi mutanen jam'i jam'iyyar APC sama da guda dubu huɗu da ɗari biyar Babban Alhaji Sagagi kenan shugaban Kwankwasiya Media Forum a jam'iyyar NNPP. A yayin da yake wannan lafazi a wani labarin mai kama da wannan kuma mun ji Shehu Isa Direba na kokawa kan yadda wasu matasa a Bunkure suka yi wa ɗan majalisar tarayya rutsi har sai a motar haya aka fitar da shi yana mai cewa alhaki dai kwaikwayo ne wai mai shi yake bi don haka bai kyautu talakawan su fusata wajen ɗaukar doka a hannu ba. Ina kira ga al'ummar karamar hukumar Bunkure su daina jifan masu mulki. Idan mutum ya maka laifi ka jira lokacin yanke hukunci a ƙuri'a sai kai masa amma a ce mutum izo da darajarsa da mutuncinsa ina dan majalisar tarayya izo da motocinsu kusa a ɗauke shi sai a mota haya za a fita da shi wannan ba daidai ba ne ba wannan ba demokaraɗiyya ba ce ba duk da cewa shi ma ya yi laifi mai kamata kana sha'awar jam'iyyar nan ta apc ka bata ba har yanzu lokaci bai ƙure ba durƙusa wada ba gajiyawa ba ne ba idan ka samu shi mai girma dr aliyu musa kibiya ka ce kana neman alfarma za ka dawo a dafa kai ma ka haɗu tare da shi domin a kai ga tudun mun tsira a wanzar da cewa yau an wayi gari ga ɗan ba da za a sa ta ɗan hizba a majalisar dokoki ta ƙasa kai ma tarihi ba zai manta da kai ba ina kira ga mutanen wannan yanki su yi dako ma su gani ranar da alkiyamar siyasar mutanen nan za ta tsaya shine ranar goma ga wata da mai girma gwamna kadimul islam zai yi tsinke a ƙaramar hukumar rano daga ranar jabbal kalam Alhaji Shehu Isa Direba kenan hadimin gwamnan Kano kan harkokin yaɗa labarai. Duka dai a cikin jam'iyyar ta APC kuma kan batun 'yan takarar majalisar tarayya su ma gamayyar abokai da 'yan uwa ƙarƙashin jagorancin Alhaji Lawan Nefa sun shirya taron yin addu'o'i da kuma ƙudurin bawa ɗan takarar majalisar tarayya na fage Honorable Aminu Suleiman Gora gudunmawa domin ganin ya sake maimaitawa akan wannan kujera. Har ma a lokacin taron shi Lawan Nefa ke cewa sun san darajar Gora ne shi yasa suke lullaba masa algarara. dukan manan da ka gani masoya ne da aminai na Honorable Aminu Suleiman Goro. Muka tare muke masa addu'a ta fatan Ubangiji Allah ba shi nasara da sa'a kan wannan mukami nasa ya kara komawa da kuma fatan Ubangiji Allah tsare shi kuma duk ƙarshen wata da karshen shekara duka muna zama mu ba mu da abin da za mu iya masa illa mu masa addu'a. Honorable Aminu Suleiman Goro mu abokansa ne da aminai na tuntuni alkawarin da ya yi mana ba za mu iya canzawa ba yadda tun da shi ma bai canza ba duk da wannan mukami da ya samu dukan mu nan mun kai tsawon kusan shekara talatin muna tare da shi kaga ko wanda aka yi shekara talatin bai yadda kai ba ai kaga kai ma baka yadda shi ba Alhaji Lawan Nefa kenan shugaban kungiyar abokai ga dan majalisar tarayya na fage Aminu Suleiman Goro. Da yake mun shigo karamar hukumar fagen, yanzu za mu ɗauki labarin matakin da kungiyar da tawan jam'iyyar APC ta karamar hukumar fagen suka ɗauka na dakatarwa ga shugaban su Ali Baba a gama lafiya fage, bisa yadda suke zargin sa da wasu laifuka tun bayan zuwan jagaban Tinubu, kamar yadda Honorable Salisu Shitu fage kakakin kungiyar ke shaida wa duniya. Matsayin mana tawa mai girma gwamna ko kuma uwar jam'iyyar APC ta jihar kano ta ba da motoci guda 150 domin a zo a taro mai girma dan takarar shugaban kasa ahmad bola tinubu wanda mu a karamar hukumar fage shi ya zauna ya raba motocin nan ya ware wa dattawa mota 20 mota goma goma amma har kawai yanzu ba mu ga mota ko ɗaya ba wanda a baya ma mai girma gwamnan jihar kano da ta abdullahi umar ganduje da sallar da ta gabata sallah babba ya ba da tallafi da a da tawon karamar hukumar fage na naira miliyan daya amma ali babu bai bayar ba wannan shine dalilin sir da suka taru suka sa hannu sama da mutum saba'in da uku cewar sun dakatar da mai girma ali babu daga kan kujerarsa ta shugabancin da tawon karamar hukumar fage a jam'iyyar apc to amma kafin ɗaukar wannan mataki an taba rubuta masa a rubuce an ce ga wani korafi ko laifi da ake tuhumarsa da shi bai ba amsar ba ba mu taɓa rubuta masa ba wannan shine na farko amma wannan karan mun rubuta masa kuma mun ba wa shugaban shugaban jam'iyya domin ya bashi Honorable Salisu Shitu Fage PRO na kungiyar dattawan jam'iyyar APC a yankin karamar hukumar Fage. Da wannan kuma sai mu sake leƙawa jihar Jigawa domin ɗaukar kalaman shugaban karamar hukumar Kazauri wato Honorable Akitad Muhammad Muktar wanda kuma shine dan takarar majalisar tarayya na APC a Roni Gwiwa da 'yan kwashi da yake jawabi a lokacin taron wa juna sani da ya shirya wa masu bashi shawara a fannoni daban-daban. Ba wa matasa dama su shigo harkokin gwamnati shi yake kawo canji na alkhairi a faɗakar da su su san ma menene aikin da aka ba su kuma matsayin da suka taka din su san amfanin sa, kada su dinga masa tukin tsaye ko kama karya yawancin su dukan su graduates ne wasu sun gama karatu wasu su ma kuma suna cikin yi sai aka zo kama a musu wani samina ne gaya musu cewar wannan abu da yake ga tsarinsa kuma ga abin da ake yi a kansa kuma ga yanda ake tafi da al'amura shi kai shi da gwamnati ba wai kawai zaka tashi bane in an ce kai ne bai ba shugaban karamar hukuma shawara ba kawai ka tashi shiga ce a'a kai komai kai kake da iko kai za yi komai gaba ɗaya ma mulki na shugabanci Don al'umma ake yin saboda haka in ka jawo al'umma sun zo sun saka hannunsu a ciki kaga zai fi tafi baka daidai kammala jawabin honorable muhammad muktar zannan zaura din sai muka ji ruma muhammad zauri wacce ke bashi shawara kan harkokin zawarawa tana mai yaba wa kokarin zanna bisa yadda yake jansa a jiki wajen ayyukan hidimtawa jama'a lokaci guda ya ɗauki al'umma sama da mutum ɗari kan cewa wa kowa appointment sannan kuma da allowance nashi har ba da bangaren mata bai bari a baya ba da matasa mai girma zanna a wannan appointment ɗin da ya mana da saboda nima ana ɗaya daga ciki gaskiya mun amfana da abubuwa da dama domin mun yi zumunci an waye mana da kai kuma an karfafa mana gwiwar abin da ya kamata mu je mu yi zawarawa sun shirya cif kan cewar za su ba mai girma zanna gudunmawa kokarin da yake da tallafin da yake akan zawarawa ba ka zaura kaɗai ya tsaya ba ya shiga gwiwa ya shiga roni ya shiga yan kwashi da haka ne zawarawa suka dage kan cewar sai sun ga sun kawo ci gaba Malama Ruma Muhammad Kazaure kenan mai bawa shugaban karamar hukumar Kazaure shawara kan zawarawa. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. sauraro a madadin Nasar Salisu Zango da ke jagorantar shirin da dukkanin abokanan aiki Salisu Bafayo, Adam Suleiman Abdullahi Lawal Alhatu da Umma Suleiman Sagagi, Ibrahim Ishaq dan uwa Rano da na gabatar ke cewa da ku a huta lafiya daga nan Freedom Radio muryar jama'a.